This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa a Amurka akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Nijar ana jin muni a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya da ke birnin Kwani. A duniyar gizo kuma a voahasu.com da sashen hausa.com. To jama'a Ali Mustapha Sokoto da Lada Ibrahim a yawa muke farin cikin ku ga shirinmu na dare wanda shine shirin kashe na wannan gidan rediyon a yau. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni kan bamaman da suka tashi yau a garuruwan biyu da Jos a nigeria Sannan za ku ji gaba da jin hirar da muka yi da jiran Muhammadu Buhari inda daga ciki muka taɓo batutuwa. 'yan Najeriya sun harbi kaba a kan sha'anin zaɓe kamar wannan. Wani a jarida na ga wani sanata zangui ne yana cewa kar ku bar Buhari ya zo mulki domin idan ya zo zai cusa mu cikin kurkuku na shekaru 200 zuwa 300. Za ka yi haka? to za mu ji ko zai yi ko ba zai yi ba bayan wannan za mu zanta da rabaran hassan mati kuka kan kudaden da aka ce mankudan kudade ba da kungiyoyin addinai ke karba daga wajen yan siyasa su sun san cewa ni yanzu ina cikin coci ne ba zan iya in tsaya a church da in ce ku zabi wannan ko ku zabi wancan ba kowane imam kuma ya san cewa ba wawa ba ba wanda ke wani nauyin baki ko sarki ma ba zai iya ce wani ku zabi wannan ko ku zabi wannan ba To za mu ji tashi sannan mu zo mu ji taku ko kuma naku ra'ayoyi kan wannan magana ta kudaden da ake cewa 'yan siyasa suna baiwa kungiyoyin addinan musulmi da na kiristoci baki ɗaya mu ji kuya kuke kallon wannan abin. Lambar mu dai guda ɗaya ce talau ahadun plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bari ba ku labaran duniya. tare da sallama akalla mutane goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu sakamakon wani bom da ya tashi a yau din nan a garejin mota a cikin jihar borno wannan bom din da ya tashi ne a garin biyu inda yan boko haram din ke kirarin sun karbe sai da dai a lokacin da aka mai da aka tada bom na biyu wanda ya yi kokarin tayarwa ya haɗu da ajalinsa cikin tashar sai dai kuma wasu kafofin yada labarai sun ce wani jami'in tsaro ne ya bindige shi a ranar talata ta gabata mai da masu tada wannan bom din sun tayar a garin kano da potoskum inda ya dalilin mutuwar mutane akalla 27 kana wasu da yawa suka samu rauni iri daban-daban sai dai a garin na potoskum wannan shine karo na biyu a cikin sati guda na farko ko shine wanda wata yariya ta hallaka kanta tare da wasu mutane biyar a cikin kasuwa To kamar yadda muka ce muna da ƙarin bayani kan wannan bayan labaran duniyar nan. A ƙasar Koriya ta kudu wata kotu ta yi watsi da wata tsohuwar dokar ƙasar da ta haramta fasikanci. Kotun ta cimma wannan matsayar ce yau bayan da aka jefa ƙuri'ar da aka samu rinjaye tsakanin alƙalai biyu da alƙalai bakwai da suka rinjaye su akan maganar dokar wacce aka samar da ita tun shekarar alif ɗari tara da da uku. ita dai wannan dokar ta da cewa za a yi hukunci akan duk wani da ya fasikanci kuma amma gwamnati ba ta da hurumin sa bakinta ga rayuwar 'yan ƙasa kan abin da ya shafi rayuwarsu kamar da shugaban alƙalan wato park han chuan ya bayyana mutane dai sama da dubu biyar da ɗari hudu ne ake tuhuma da laifin aikata fasikanci a cikin wannan kasa a shekaru shida sai dai ba wani hukuncin ɗauri da za a bai wa wanda suka aikata shi wannan laifin kankar wannan dokar da farko ana kallon sa ne a matsayin wani yunkuri na daidaita 'yancin mata wanda ba sa da 'yanci mai yawa a wannan ƙasa ta koriya ta kudu amma sai daga bisani kuma tokar ta zo ta zama bata da farin jini ainihin musamman idan aka yi la'akari da al'adun mutanen wannan kasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rahotanni daga kafofin yada labarai sun bayyana cewa dan talakin nan da ya sha bayyana a faifan bidiyo kuma yake sahun gaba wajen filla kan mutane an gane kowa ne sai kuma jami'an tsaro sun ce akwai shakku cikin wannan rahoton sai dai kuma rahotanni sun ambato abokan muhammad enwazi na cewa suna tabbacin cewa lallai shine mazaunin nan na london wanda ake kira jihad john biyu daga cikin masu bincike na ƙasar amurka sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa suna tabbacin inwazi shine mutumin nan mai rufe fuskansa sai dai kuma wakilin wannan gidan rediyon jami detma da take rome ya ce masu binciken sirri sun ki tabbatar cewa yanwazi shine jihad john maimako sun ce labarin yana cike da rudani kawo yanzu wannan mutumin da aka bayyana siffansa ta shigar da yake yi har yanzu bai ce ufan ba game da cece kucen da ake yi game da shi a kafafen yada labarai To ƙasar Rasha kuma gargaɗi take ga ƙasashen macin turai da ke ƙoƙarin ganin sun saka mata takunkumi da cewa wadazanar tasu tana nuna a sarari cewa waɗannan ƙasashen ba sa da amincewa da yarjejeniyar da aka cimma game da gabacin ƙasar Ukraine da abin da ke faruwa a can. Amurka da wasu shugabannin ƙasashen turai ne suke wannan barazanar na ƙaƙaba Moscow wannan takunkumi mai tsananin gaske. Muddin ita Rasha ɗin bata daina goyon bayan 'yan awalin da ke gabacin ƙasar ta Ukraine ba. ministan harkokin wajen rasha din sergei lavrov ya bayyana cewa wannan barazana tana a matsayin wani yunkuri ne na canja alƙiblar da aka shata daga kokarin bin batutuwan da aka cimma game da dakatar da buɗe wuta wanda ya fara aiki nan ba da daɗewa ba lavrov ya shaida a taron manema labarai cewa sakamako wannan kiranye-kiranyen yana nuna cewa masu hankorin wannan batun suna da wata ɓoyayyar manufa musamman su wannan kasashen da kuma ƙungiyoyin da har amurka da ita kungiyar tarayyar turai din domin cimma abin da aka cimma a cikin wannan yarjejeniya ta minsk sojan kasar ukraine dai sun ce an samu raguwar kai farmakin 'yan ta'adda a kwanaki uku da suka gabata ko da yake a yau din nan ma sun ce 'yan awari sun kai hari ga wasu gine-ginen gwamnati ciki har da wajen tashar jirgi da ke mariupol. muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. To kamar da kuka ji a labaran duniya yau mutanen garuruwan biyu da Jos a can Najeriya sun wuni suna fama da asarar rayuka da jan raunin ɗimbin mutane a sanadin tashin bamamai. Mun haɗa hancin rahotanni guda biyu na wakilanmu daga waɗannan sassaɗin wato Haruna da Zainab. Wasu rahotanni daga karamar hukumar biyu da ke kudancin Borno na nuni da cewa kimanin mutane ashirin ne suka rasa rayukansu sakamakon harin wani kuna bakin wake da wani ya kai. Yau da misalin karfe uku ne dai aka samu wani dan kunar bakin wake da ya afka wani tasha da ake kira tashan gandu dab da shiga cikin garin biyu inda ake lodin fasinja zuwa wasu ƙauyuka da ke kusa kusa da garin biyu. Wannan dai shine karo na uku da aka samu tashin bom cikin makonni biyu a wannan gari na biyu ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke kudancin Borno wanda kuma ya halaka mutane da dama sannan ya raunata wasu. Kwa ranar Laraba da ya gabata ne ne ma aka samu wani tashin bam din a didan inda ake binciken ababen hawa wanda wancan nema ya halaka mutane goma sha bakwai sai dai bayanai da nake samu daga garin na biyu na nuni da cewa wannan hari na yau din wasu mutane ne guda biyu suka kawo shi yayin da wasu ke cewa mutum ɗaya ne ya tada nasa ɗayan kuma ya gamu da ajalinsa a wajen jami'an tsaro lokacin da ya kokarin tada nasa bam din ga ma dai abinda wasu mazauna garin suka shaida min tawaitar ho game da aukuwar wannan lamarin na yau yanzu na gumi tashi a wajen mu yanzu haka dinnan yanzu haka din ana ciki kusan mutum sun kai hamsin suna kwanta kasa wai abin ya faru ne wasu suna cewa a cikin keke na bai wasu suna cewa a wajen canki ne da sauransu a kwanta cikin ne wannan kuka zo ku sauka da yana ta da tashin na haka da eh, to a wajen ya ya faru kenan bomb din ma guda biyu ne sannan mace ta kare nata akwai namiji shi kuma bai kai ga kare nashi ba Allah ya sa aka gano amma yanayin cikin garin biyu yanzu yake eh, yanayin shi ne kan gaskiya kawai dai kowa yana nan yana tunanin wannan abu da ya faru wannan tashin bom na yau din da ya zo ne daidai lokacin da hukumomin tsaron kasar ya ci gaba da fafatawa a wasu ƙauyuka da kuma wasu garuruwa da maharan da ake san yayan kungiyar boko haram ne suke kaka gida a irin waɗannan garuruwa wanda yanzu hakan sojojin kasar ke ci gaba da fafatawa da su a wasu rahotanni da muke samu na nuni da cewa sakamakon irin wannan nasara da aka samu har shi shugaban kasar Najeriya wato shugaba Goodluck Abela Jonathan ya zarci jihar Borno na nuna goyon bayansa da jami'an sojan kasar da ke ci gaba da fafatawa da waɗannan 'ya'yan kungiya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Waɗansu bama bamai biyu sun tashi a titin Bauchi da ke nan cikin garin Jos. A cewar wani ganau da ke wurin yayin da bama-baman suka tashi, bam na farko ya tashi ne a kusa da rumfar mai shayi da ke tashar motar Bauchi Park, yayin da na biyu ya tashi a tashar motar Bauchi da Gombe da ke kofar jami'ar Jos. Sunana sarki ba shi wancan na farkon saboda yanayin hayaki da kuma jami'an bari mun sa can wajen sama na university din ba da yanzu maganar da nake gaya miki ma ai wasu sun mutu da yawa ko mutane sun sun tsinke wasu kuma an shiga da su an goro ba asibitin malam dauda sannan wasu kuma an yi da su cikin gari ya yanayin wurin yanzu haka sun dai mutane dai sun ci cika dai jama'a sun sun yi kokari sun dan katange wajen da ba a bari dai mutane su je da gurin wani da ke wurin da bam ya tashi a titin bauchi da ke nan jos Yayin da na kira jami'in agajin gaggawa ta nema a nan jihar Plateau Abdulsalam Muhammad don jin ƙarin bayani ya shaida min cewa in dan bashi lokaci ya ƙara tantance yadda lamarin yake. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Bari mu ci gaba da hira da Janar Muhammadu Buhari. Eh, da ka sha ganin zaɓuɓɓuka da yawa kana da wani tunani na cewa zaben nan da za a yi zai bambanta al misali za a samu raguwar magudi a wannan zaben mai zuwa fiye da zaɓuɓɓukan baya? Eh fata na kenan saboda na ga maka cikin jihohi talatin da shida na je talatin da biyar. Ah, Yoba ne kawai ban je ba tukuna. Sannan na je na ga mutane a Kano, na ga mutane a Lagos, na ga shugaban shafi na roman katolika da sauran jami'u a abuja um, ban taba ganin 'yan najeriya sun harzika ba akan sha'anin zaɓe kamar wannan ban taba gani ba duk inda muka je hmm. kuma waɗanda suke ganin rediyo mai hoto ko suna jin bayani sun da abin da ke abuwa a duk inda muka je a duk inda muka je a najeriya mutane ta suke suna son canji to mu za mu ga wanda zai zo ya hana canjin nan Allah kai mu 28 ga watan uku. Mutane da suna sa ran zaka samu nasara a wannan zaɓen Allah yadda amma eh, a na kasashe wace irin nasara kake jin zaka samu in mun dubi jihohi al misali. To ba da son wasa kaina da kaina amma ni abin da na gani tun daga bayarsa har zuwa maiduguri tun daga kalaba har zuwa sokoto tun daga katsina a har port duk eh, wasu jihohin nan da na je ka tambayi 'yan najeriya ka ga yadda al'umma suke fitowa yawan al'ummar ne ya fi karfin a ba su motoci su zo ko a ba su wani abin masarufi ganin damar su ce kurin karan kansu kuma sun ce sun gabi su za su canza gwamnati saboda haka sai dai mu ce allah ya kai mu a ƙarshen ran kaɗe eh, a wani a jarida na ga wani sanata zungui ne yana cewa kar ku bar buhari ya zo mulki domin idan ya zo zai cusa mu cikin kurkuku na shekaru 200 zuwa 300 za ka yi haka to ina fata dai bai sata ba in ya yi sata yana gaban shari'a sai abin da shari'a ce da shi don mun ce mu za mu ja layi daga da aka rantsar da mu duk wanda ya ci amanar al'umma za a sa ya maida amma bannar da aka yi a baya in aka ce za a bi a yi bincike to ba za mu ma yi aikin komai ba a gaba amma abin da ke gaban shari'a za mu tsare shari'a ta ci gaba. sata ta koma dubaru amma in a yi sata ha'a damu a damu ƙasa kowa ya tsargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu ni ofin rubutu. To jiran Muhammadu Buhari nan ɗan takarar shugaban ƙasa na Najeriya yanzu bari mu je maganar mankudan kuɗaɗen nan da aka ce jam'iyyun siyasa suna baiwa ƙungiyoyi na addini a can Najeriya ƙungiyoyin kuma na kowanne da na Kiristan da na musulmi duka. Shine muka ce bari mu nemi ra'ayin sanannen shugaban Kiristocin Katolika ɗin na shirya Sokoto, Reverend Hassan Matthew Kuka. to ni gaskiya ban san ko zan iya baka amsa wannan tambaya ba tunda shi ke ni ba kawo min kudin ba ban gan inda ake raba kudaden ba zan ce maka ba yi da ni ba <laughs> gaskiya ne amma dai na san ka ji labarin a to na ji labarin ana ana gunaguni kamar da ka sani wannan abu wannan mugun ciwo na siyasar Najeriya ma gaba daya Ah, tun da shi abin ya zama kamar rabin gani ba duk shugaban addini da ya san abin da yake ciki wannan lokaci ba lokacin da za ka ce ka karbi kudi a wajen 'yan siyasa don a sa mutane su zabi wannan koko su zabi wancan. 'yan siyasan tun da shike kudin kudin sata ne hausawa sun ce wanda ya yi sata gidan a gidan barawo ya yi aro ne Eh, galibi reverend kuka in an ce an je an ga shugaban addini za ka yi zaton cewa kila wani zai kai mashi kuɗi da ce yi addu'a in samu biyan bukata na ne amma kuma a lokacin siyasa na wasu na cewa ana ba da kuɗaɗen nan ne domin su je su cusa magoya bayan su ko mabiya addinin ra'ayin cewa ku zaɓi wannan jam'iyya ko kar ku zaɓi wannan jam'iyyar. to in ba in ba in ba an siyasa na wawaye ba ba ce kuɗin gaskiya ne ba za su dauki wannan irin halayen ba. tunda suke so sun san cewa ni yanzu ina cikin coci ne ba zan iya tsaya a coci in ce ku zabi wannan ko ku zabi wancan ba kowane imam kuma ya san cewa ba wawa ba ba wanda ke wani nauyin bakin da zai ko sarki ma ba zai iya ce wa wani ku zabi wannan ko ku zabi wannan ba saboda haka yana dai tunda shi kudin banza ne yan siyasa suna yawo da kudin haram da ba ni gaskiya ba ne kowa ya san cewa in an ce ana bin gaskiya ne Eh, ba wanda ke da iko da zai cewa wani ga wanda ya kamata ka zaba ko ga wanda ya kamata ka zaba amma kamar da na faɗa tun da shike kudin banza ne hausawa sun ce duk wanda ya ci kudin kuturu sai ya ba kuturu aski amma kuma wanda ke bayar da kudaden suna gani kuma in ba zabe su ba tun da shike abin kowa yana yawo da kunya ba wanda zai je sa ya ce ga kudaden da na baka mai ya sa mutane ba su zabe ni ba eh, kamar da na faɗa tun da shike ba ba kudade ne da mutane su yi jibika da suka samu ba kudin sata ne shi yasa ana ana wadana irin halayen banza gaskiya amma gaskiya abin kyama ne abin kyama ne abin ba daɗi gaskiya kam kuma abu mamaki eh, kwanan nan sai ka ga su shugabannin addini wasu ma suna fitowa a social media da talabijin da rediyo da ina ne suna ce ko suna suka lamirin wannan ko suna yabon wannan 'yan siyasa din an ce ranar <laughs> wanka sai an ga cibin kowa duk wanda bai kamar da wani ya faɗa duk wanda ba zai dan Allah ba to ya kamata dan Allah ya bari to eh ni kan kan na ni dai ni zan san cewa duk wanda ya kawo mana kuɗi wannan lokacin zabe yana da dalili ya san abin da ya abin da yasa yana kawo mana waɗannan kudaden wannan lokaci amma kamar kamar da na faɗa ko ba kawo mana ba mu ba magani gani ba tukuna da <laughs> madalla mun gode rabu kuka kwarai da gaske To, na gode. To, Reverend Hassan Matthew Kuka kenan shugaban ɗariƙar Katolika na shiyar Sokoto a Najeriya yake bayyana wannan nasa ra'ayi game da ƙungiyoyin addini da ke karɓar kuɗaɗen 'yan siyasa. Arzikin ba a To, mun jira ra'ayin Reverend Hassan Matthew Kuka yanzu za mu buɗe layuka domin mu ji naku ra'ayoyi. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to abin magana shine batun kudade man mankudai da 'yan siyasa suke bawa kungiyoyin addinan musulmi da kiristoci a najeriya a lokacin wannan siyasa da ake bari mu sha fage a jihar kwara ta najeriya na salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wane ne Eh, to a kana tare da bello garba dina ne blouse kala kala da suka fara da fara a nigeria malam bello blouse kala kala me ka game da wannan kudade da ake cewa 'yan siyasa ko jam'iyyun siyasa na wa shugabannin addinai to gaskiya a ni na ra'ayi haji aliyu gaskiya bai dace a ce malamai ko kuma eh, shugabanni na addinai suna mm. amsa waɗannan kudade ba gaskiya bai dace ba mm. sai da muka duba su suna ba gada su sa kansu cikin siyasa gaskiya amma bello eh, eh, yan siyasa eh? suna amfani da su waɗannan malamai domin irin mankudan mahaukatan kudaden da ake magana na biliyoyi din yana da wuya malaman na na addinan nan duk su ke karban su an tuntube su da su aiko eh to eh to haka ne gaskiya amma idan muka duba gaskiya bai dace har dukan yan siyasa su ba malaman nan kudade ba mun gode malam bello kwara bari mu je kafan can hello na'am salamu alaikum wa alaikum salam wani ne kana magana da aliyu ahmed yaro eh, kafan can to barka da dare me ra'ayinka game da um, wannan magana ta kudaden da ake bai wa kungiyoyin um, addinai a lokacin wannan siyasa ta najeriya eh, ra'ayi na duk wani ne yake da suna malamin addinin da aka kawo mai kudi to in yana da me yake da suna in yana niyan yana da ra'ayin ya karba ya karba ya shi saboda hakkin ta ne ba laifi domin gode bari mu je maiduguri alo alo na'am wane ne daga maiduguri a Muhammadu rajo ne. Malam Muhammadu barka ya dare me kai me kake ji game da wannan makudan mahaukatan kudaden da ake cewa ana baiwa malaman addinai na Najeriya daga wurin 'yan siyasa? Eh wa'annan mahaukatan kudade da ake ba malaman gaskiya ne don kuwa su kamar fastoci su dama ba masu karya ba ne dole ne su faɗi gaskiyar magana. To hmm. amma tun da ana yi ne dama don wannan ra'ayin siyasa mu dai mu ce Allah ya sauke amma Muhammad abin da nake so in gane kana ji ana bai malaman nan ne don su yi addu'a ko kuma don su samu goyon bayan sauran mutanen da ke cikin wannan addini ne eh dan su yi addu'a bayan bayan addu'a ba kuma suna son su yi ayyukan kan da su dan a ture ana son ba a son dan takarar da ana ga kamar bai da kuɗi shine ake yin wannan al'amarin to mun gode Muhammadu Amadu Gori bari mu cilla zuwa Sokoto halo Hello. Alhaji Ali. Na'am wane ne? Ina magana daga Sani Gandi ne daga Sokoto. To Sani kai menene naka ra'ayi game da wannan batu da muke yi ne? Gaskiya ni ra'ayi na Alhaji Ali irin mutanen malamai waɗanda ke amsa kuɗi da ɗan siyasa. Hmm. Suna kayan kansu da girma. Hmm. Don wallahi duk kuma halittar da dukkan wani malami wanda ya ce san darajar ba zai da Sani a Sokoto sai Jibiya a jihar Katsina. Salamu alaikum. Yawa Muktar Bello. To Malam Muktar kana me ka game da wannan batun kuɗaɗen da ake baiwa da 'yan jam'iyyun siyasa ke baiwa ƙungiyoyin addinai na musulmi da kiristoci. ra'ayi na kawai ko nawa aka ba su su ci domin haƙƙin su ne aka toye masu yanzu ne Allah ya fito masu da haƙƙin su da aka su ci. Amma amma to kana jin eh, za su iya biyan bukatan kamar yadda shi rabaran kuka yake cewa ko waiwa ko ci ladan kutu dole ya mashi aski za su iya biyan bukatun su 'yan siyasan tunda ba su ba su kuɗin don su shi ba kawai su shigo? su ya kayan sun Allah ya nuna mai Allah ya sa suka gane da cewa eh wannan haƙin su ne su ci amma su san wanda za su san allo a cikin zaɓe ya zo su san abin da za su zaɓa. Kana ganin eh, wannan ba zai taɓa kimar su ko darajar su ba? Su malaman. So, zai iya sunan idan duniya ta san sun karba zai iya tabawa kan amma dai sai dai su san abin da suke kawai. Mun gode motari a Jibiya ta jihar Katsina sai Taraba. Hello. Salamu alaikum. Wa salam wane ne daga ina ne a Taraba? Daga Taraba Kirbai Local Government. To barka dare kai me kake ji game da wannan mahaukatan kudade ne Malam Aliyu, Aliyu kan gwancan ba. To Malam Aliyu me ya ra'ayinka game da wannan magana da muke ta kudaden da eh, ake bai kungiyoyin addini? Ra'ayi maganan wannan maluman da suke karɓar wannan kuɗi muna fatan dai ya Allah ne sa dai gane cikin da wannan fasoci. Hmm. Sai da karɓar wannan wannan abubuwan da suke karɓi ko abin da suke karɓa a Najeriya mu bar mu mun talakawa gaskiya su gani da Allah muna wahala. Hmm. To mun gode ma da Aliyu a Taraba bari mu je Kwantagore jihar Neja. Hello? Hello? Na'am. Eh na fati Kwantagore ne. To me ra'ayinka game da batun kuɗaɗen da ake baiwa ƙungiyoyin addinai ne daga wurin 'yan siyasa? to ni ra'ayi na gaskiya gwamnati su ci kudin nan saboda ko ba su ci da ba wani abu za a musu ba. Hmm. amma abin da ake cewa ake cewa idan an ah. kama malami kuɗi me dan eh, siyasa zai bashi kuɗi ne da bukatun shi dan siyasar ya wannan zai shafi darajar shi malamin a cikin al'umma eh ba zai daraja ba amma dai ya kamata ya ci kuɗin saboda ko bai ci ba dai nashi haka ne to mun gode kwarai da gaske da wannan muka zo ƙarshen wurin da zamu ɗauka sai gobe kuma To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kirista 'yan masabar Asiriya da ke arewa maso gabashin Siriya sun ce da alamar an sace mutane wajen 200 a wasu jerin hare-haren da aka kai wasu ƙauyuka daura da taltamar da ke lardin hasake waɗanda aka kama ɗin sun haɗa da mata da yara da firistoci da kuma tsofaffi kuma har yanzu akwai ɗaruruwan farar hula da suka rasa na yi a wasu ƙauyukan da mayakan ƙungiyar nan mai ikirarin kafa daular islama isil a takaice suka yi wa kofar rago kuma ana ci gabar ɗauki ba daɗi tsakanin mayakan ƙungiyar ta isil da dakarun yankin masu kare al'ummominsu mayakan ƙungiyar ta isil sun ruguza gidajen jama'a da majami'u kuma an ce wannan masifar ta raba mutane sama da dubu uku da muhallansu amurka na bukatar a gaggauta sakin farar hulan da ma sauran waɗanda isil ɗin ta kama ba tare da wani sharaɗi ba auna al'ummar kirista da 'yan isil ke yi a baya-bayan nan na ƙara tabbatar da cewa 'yan isil na gallazawa da kuma nuna rashin imani ga duk waɗanda ba su ra'ayinsu isil na ci gaba da gane ibilisancinta ga dukkanin mabiya addinai kuma galibin waɗanda take cutarwa musulmi ne mabiya dukkanin addinai da kuma shugabannin addinai a faɗin wannan yankin sun yi ittifaƙi wajen yin Allah wadai da halin rashin imani na ƙungiyar ISIL ciki har da yawan kashe-kashe da faɗe da auren dole da ɗibgan mutane da jefa mutane da giciye mutane da cin mutuncin mutane da kuma kashe waɗanda ta kama a bainar jama'a. ISIL ta umarci Kiristan da ke yankin da ta kama ausu musulunta ausu biya jisya ko kuma su fuskanci kisa. Abin bakin ciki ba kawai rashin mutuncin ISIL ne ke barazana ga mutanen Siriya ba, amma har da ta'addancin da shugaban Siriya Bashar al-Assad ke aikatawa. A baya-bayan nan gwamnatin Siriya ta yawaita hare-haren jiragen yakin da take kaddamarwa da lugudan bama-bamai a Aleppo, kuma ta ci gaba da gallaza wa yankunan Huta da Duma da ke bayan garin Aleppo, inda har ta katse mabukata daga samun kayan agaji. kwamitin binciken da majalisar ɗinkin duniya ta kafa ya tabbatar da taɓarɓarewar al'amura inda a rahotonsa na baya-bayan nan kwamitin ya lura cewa mutanen siriya na ci gaba da shan ukubar hare-haren jiragen saman gwamnatin assad da hare-haren bama-bamai haɗin gida da ɗauri barkatai da gwale-gwale da faɗe da kuma kisa kamar isil ita ma gwamnatin assad ba ta darajar taron ɗan adam a irin waɗannan miyagun ayyuka A wani yunkuri na kawo ƙarshen wannan masifar, Amurka na ci gaba da ba da himma wajen jagorantar taron dangin ƙasa da ƙasa don a yi galaba kan ISIL a kuma samo mafita a siyasance wadda za ta kawo ƙarshen zubar da jini da kuma tabbatar da ‘yantacciyar makoma da adalci da kuma mutunci ga dukkanin 'yan Siriya. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To kusan shine shirinmu na ƙarshe amma na ƙarshen labarai a takaici ne ga su Yau din nan ƙungiyar tarayyar Afirka ta ce ta samu bayanan sirri na rahoton ƙasar Afirka ta kudu na shekarar 2012 da ke cewa an kitsa kashe shugaban ƙungiyar kungiyar Nkwaso Dilmina Zuma. Wannan rahoton yana cikin bayanan da aka tseguntawa tashar talabijin na Al Jazeera da kuma jaridar Guardian, wanda kowane su ya yaɗa labarin a cikin wannan satin. rahotannin masu biye da juna na bayyana cewa an shirya kashe ita dilamini zuma ne a birnin addis ababa jim kaɗan da fara aikinta a matsayin ta na mace ta farko da ta shugabanci wannan ƙungiyar sai dai ƙungiyar ta tarayya afirka ta bai wa jama'a tabbacin cewa shugaban tana nan daram kuma tana bayyana godiyanta ga hukumar leƙen asiri na ƙasar ta ethiopia na wannan ƙoƙari nata rahotannin talabijin da na aljazira ya yada jiya laraba ya ce hukumar tsaro ta ƙara matakan tsaro a kan shugaba dalamizi zuma bayan bullowar wannan batu domin ko jami'an tsaron ƙasar afirka ta kudu sun ce sun samu bayanan sirri da ke cewa waɗanda za su aikata wannan ɗanyen aikin sun iso addis ababa kwanaki kafin ita dalamini zuma ta fara aiki to gaishe ka to jama'a abin da ya sauke kenan a wannan malice na alhamis sai gobe da safe idan Allah ya kai mu muna fata bulu muku da shirye-shirye guda biyu na farko da karfe shida na biyu kuma da karfe takwas na safe din yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasa na murya amurka musamman shi da dai ibrahim a yau da ya ta ni gabatar muku da wannan shirin da mamuda da ya taimaka wajen ɗaukar mana wayoyi da kuma injiniyoyin mu da kuma musamman julie leathers gresham da ke can bayan gilashi aliyu mustapha sakwata ne a washington sai an jima. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.